yayin da ya ci gaba da jawabinsa shugaba buhari ya ce ko da yake ya san haƙin da ya rataya kan gwamnatinsa wurin samar da yanayi mai kyau ga harkokin kasuwanci da tattalin arziki dole ne fa 'yan kasuwa su taimaka da ɗaukan nauyin haɓaka tattalin arziki da inganta kasuwanci a matsayin ƙoƙarin ci gaba. This is even more so for us in Nigeria as we take steps in diversifying to a non-oil driven economy. In particular, we will welcome genuine investors who are willing to come to Nigeria. Ya zama na wajibi a nigeria a gwamnati da 'yan kasuwa su tashi tsaye yayin da muke kokarin karkata harkokin tattalin arziki daga dogaro ga man fetur zuwa wasu fannoni. Musamman za mu yi maraba da waɗanda suke son su zo Najeriya su saka jari a ayyukan haƙan ma'adanai. samar da aikin yi na cikin alkawuran kamfen da shugaban ya yi ya ce zai iyakar ƙoƙarinsa ya cika alkawarin ya ce babu wata hanyar yin hakan illa haɓaka harkokin masana'antu da gine-gine da kafa kamfanoni shugaba buhari ya sake jaddada ƙudurin najeriya ta haɗa hannu da 'yan kasuwa da za su haɗa gwiwa da ita domin cimma muradunta na fada da tattalin arziki su kuma su kwashi nasu ribar. There is more to Nigeria than oil. This is why I will continue to stress the need for increased United States investment. yana cewa akwai abubuwa da yawa a Najeriya banda man fetur na kasuwanci saboda haka gwamnatinsa za ta mayar da hankali akan bukatun 'yan kasuwa. ya ce zai kafa manufofin da za su taimaka saboda samun ci gaba gwamnatinsa za ta rage barna da kuɗi da tabbatar da kowa ya amsa abin da ya yi da yin mulki mai aldarci dole kowa ya kiyaye doka da ƙa'ida ka'in da na'in da bin yarjejeniya da kuma cire duk wani abu da ka kawo cikas wurin yin kasuwanci. Ladies and gentlemen, Nigeria has enormous economic potentials that require heavy funding which cannot be sourced locally in Nigeria alone. In this regard, I want to use this Shugaba ya ce, nigeria na da albarkatu da za su haɓaka tattalin arzikinta, amma ba ta da kuɗin da za ta fitar da su ba tare da taimakon ƙasashe kamar Amurka da 'yan kasuwanta ba. saboda haka ku tuntuɓi masu tara jari kamar banki fitar da shigar da kaya na amurka su taimaki ƙasarmu ya ce kamar yadda aka sani samun makamashi ko da yaushe yana rage kuɗin yin kasuwanci saboda haka najeriya na buƙatar jari daga amurka akan makamashi domin haɓaka wutar lantarki a najeriya ya ce ya san ƙalubalen da samar da wutar lantarki ke fuskanta a najeriya kamar karancin iskar gas da fasa bututun mai da suka hana jama'a samun isasshiyar wutar lantarki shugaba buhari ya ce haɓaka tattalin arziki ba zai yiwu ba sai da ingantaccen tsaro da kwanciyar hankali a ƙasar as such i am giving full attention to the fight against boko haram insurgency in collaboration with Nigeria's immediate neighbors. To this end, Nigeria has pledged Saboda haka na mai da hankali akan yakar Boko Haram tare da kasashe da ke makwabtaka da mu. Najeriya za ta ba da dalar Amurka 100 ga rundunar yaƙi ta kasashen da ke da headquarter a ƙasar Chadi domin samar masu ingantattun kayan aiki da za su murkushe Boko Haram.